This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC kuke sauraron sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye a 19.31.49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau takwas ga watan shekarar 2015 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya kamaru hamma da Chadi da farko ga kanin labaran duniya. rundunar sojin amurka ta ce farmakin da ta kai a baya nan sun halaka shugabannin mayakan sa kai biyu a nahiyar afirka hukumar binciken manyan laifuffuka ta amurka fbi ta ce hukumomi sun hakikanci cewa mata da mijin nan sayid faruk da tashfin malik sun jima bauɗewa. a ƙasar venezuela jaman hukumar zaben ƙasar suka ce yan hamayya sun kwace rinjaya majalisar dokokin ƙasar suka yi wa jam'iyyar yan gurguzu mai mulkin kasar kaye To masana a Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da matsayin da zababben mataimakin gwamnan jihar Kogi James Falake ya dauka ta cewa shine zababben gwamna ba mataimaki ba. a idan doka akwai mataimaki mataimakin nan kuma shi ne james abiodun falaki idan da ya ce baya yi na gaya ma doka da na wannan to idan muka leƙa jamhuriyar nijar za ku ji shin waɗanne jam'iyyu ne ake sa ran za su yi tasiri a zaɓuka masu zuwa idan aka tsaya aka yi nazari wannan jam'iyya ta ta tarayya ita ma za ta samu kama haka eh, eh, a su da nasara akwai eh, modern salumana Fama Amadu. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakkiyar wannan hira da muka yi da Farfesa Buwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a alaikum ga cikakkun labarai. rundunar sojin amurka ta faɗa jiya litinin cewa hakin da ta kai a baya bayan nan sun halaka shugabannin mayakan sa kai biyu a afirka kakakin ma'aikatar tsaron amurka cewa pentagon captain jeff davis ya ce harin da amurka ta kai ranar biyu ga watan nan a somalia ta samu nasarar kashe abdulrahman sandere wani babba a rukunin shugabannin al mukarrabansa biyu davis ya ce mutuwar sandere wadda kuma aka sani da inkiyar ukash ya haddasa wa al babbar hasara da kuma gibi haka ta tsaro ta pentagon din ta tabbatar da cewa wani hari da aka kai cikin watan jiya ya kashe nabil shugaban kungiyar isis a kasar libya kakakin ma'aikatar ya ce jirgin yaƙi samfurin f ya kaddamar da hari kan abu na nabil sha uku ga watan jiya a birnin dana sai dai bai yi bayani kan irin jirgin yaƙi da aka yi amfani kai harin da amurka ta kai a somalia ba a halin da ake ci kuma wani jami'in gwamnatin somalia hukumomin kasar sun kama wani dan kasar amurka wadda dan kungiyar alshabab ne Muhammad Barre ya gaya sashin harshen Somalia na muryar Amurka cewa mutumin randa ne ga jami'ai da hukumomin sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka a garin Baware da Kabaruwa. Hukumar binciken manyan laifuka a Amurka ta FBI ta ce hukumomi sun hakikance cewa mata da miji sayid Faruk da Tash Malik waɗanda ake zargi da harin da aka kai a garin San Bernardino da ke jihar California makon jiya sun jima da bauɗewa kuma akwai shaidar sun kitsa kai munan hari tuntuni. david bowditch shine mataimakin daraktan fbi mai kula da shiyata da ke los angeles ya kuma gaya mani ma labarai jiya maharan sun yi gwajin harbe-harbe kwanaki kamun su kai harin na makon jiya ya ce har yanzu hukuma ta fbi cikin tsawon lokacin da maharan suka ɗauka suna shirya kai wannan hari sai duk da haka ya ce ya zuwa yanzu babu shaida cewa waɗannan mutane 'yan wata ƙungiya ce karɓar umarni daga ƙetare halin da ake ciki kuma biyo bayan harin na makon jiya hukumar tsaron gida ta amurka wato homeland ta ba da sanarwa jiya litinin cewa za ta bullo da wani sabon shiri na faɗakarwa ko an karar da amurkawa kan shirin kai harin ta'addanci a nan amurka sakataren hukumar ne jay johnson ya bayyana haka jiya litinin dan takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar republican trump ya yi kira da amurka baki ɗaya ta hana duk wani musulmi shigowa amurka har sai shugabannin ƙasa sun tantance abin da ke faruwa Trump ya ce sakamakon ƙuri'ar neman jin ra ya nuna musulmi masu yawan gaske suna da matukar ƙiyayya ga Amurkawa. Har sai mun gano kuma muka fahimci wannan matsala da kuma irin haɗari da baraza su haddasa. Ƙasar mu ba za ta ci gaba da fuskantar hare-hare daga mutane da babu abin da suka yi amanna da shi illa jihadi kuma ba su da tunani ko tsinkaya da kuma mutunta ran bil'adam. bakar magana kan musulmi ba wani sabon abu bane ga Donald Trump wadda ya kati ta saka ido kan duka masallatai kuma bai ɗebe shawararsa ta farko na saka sunayen musulmi da ke Amurka cikin wani kundi na musamman ba. Kalaman na Mr. Trump sun zo ne kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Barack Obama ya kira ga Amurkawa kada su nuna kyama ga musulmi lokacin da yake jawabi kan harin da aka kai a garin San Bernardino a jihar California. fadar white house ta shugaban na amurka ba ta yi wata wata ba wajen yin da shawarar da trump ya bayar tana cewa baki ɗaya shawarar ta saba halaye da tunanin amurkawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a burlington dc a venezuela jami'an hukumar zaɓe suna cewa 'yan hamayya sun kwace rinjaye a majalisar dokokin ƙasar sun kuma yi wa jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulkin wunar kaye hukumomi suka ce duk da cewa akwai wasu gundumomi da ba a gama kidaya ƙuri'unsu ba jam'iyyar 'yan hamayya ta samu kujeru 99 a majalisar dokokin ƙasar mai wakilai 167 yayin da jam'iyyar 'yan gurguzun ta sami 46 sakamakon wannan zaɓe babban kuma baya ne ga jam'iyyar 'yan gurguzun wacce ta jima tana mamaye da madafun iko na tsawon shekaru 16 a ƙasar jiya litinin shugabannin 'yan hamayya sun sha alwashin za su yi amfani da rinjayen da suka samu wajen ganin an saki 'yan hamayya da gwamnati take tsare da su amma sun ce ba za su wargaza shirye-shiryen tallafawa jama'a da gwamnati mai ci take aiki da su ba Farashin mai ya faɗi fiye da dala biyu jiya litinin a kasuwannin duniya zuwa farashi mafi karanci rabon wato rabon da a ga haka tun a farkon shekara ta 2009 danyen mai da ake kira Brent shigen wadda Najeriya take haƙowa an ta wato an tashi a kasuwa jiyan ana sayar da shi kan dala 40 da yan kai. ana danganta faduwar farashin man kan sakamakon taron da kungiyar opec da, da ta yi ranar juma'a da ta shige inda kungiyar mai wakilai goma sha uku ta kasa tsaye da shawara kan rage yawan mai da kungiyar take haƙowa kwararru suka ce tuni dama buƙatar mai a kowace rana ta ragu a faɗin duniya da kimanin gangan miliyan biyu kuma yawan mai a kasuwan duniya zai karu da zara aka ɗage takunkumin da hukumomin ƙasa da ƙasa suka ƙaƙabawa ƙasar iran wasu masu fashin baki sun ce babbar wakiliyar opec wato kasar saudi arabia tana ci gaba da haƙar mai ga dangadan da burin karya farashin mai da burin karya gwiwar sabbin masu haƙar mai wasu masu haƙar mai a amurka suna amfani da fasahar zamani wajen ƙara yawan mai da ke kasuwa amma wannan fasaha tana da tsada idan aka kwatanta da waɗanda ake amfani da su a rijiyoyin man ƙasar saudi arabia To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da farko masana a najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu bisa matsayin da zababben mataimakin gwamnan jihar kogi james falake ya ɗauka ta cewa shi ne zababben gwamnan jihar ba mataimaki ba wakilin murya amurka mustapha nasiru batsari ya yi mana da wannan rahoto jim kaɗan da rasuwar ɗan takarar gwamnan jihar kogi a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc hukumar zaɓe ta nemi apc da ta kawo wani ɗan takara inda ta miƙa sunan wanda ya zo na biyu a zaben share fage Alhaji Yahaya Bello, al'amarin da shi wanda marigayi Abubakar Audu ya ɗauka a matsayin ɗan takarar mataimakin gwamna a abiodun james faleke ya ce sam ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa rikicin ya tsananta inda shi faleken ya garzaya wata babbar kotun tarayya da kenan abuja inda ya nemi ta ayyana shi a matsayin gwamnan jihar kogi duba da yadda james faleke ke ci gaba da yin turjiya shin ina matsayin mukamin mataimakin gwamna a wannan zaɓe na jihar kogi mr oluwole osaze ozu shine daraktan wayar da kan masu kada ƙuri'a a hedkwatar hukumar zaben Najeriya. A idan doka da ma jam'iyyarsa ta APC, James Faleke shine zababben mataimakin gwamna a jihar Kogi. kuma ka san babu gurbi na ɗan takarar independa. Duk da wannan matsayi na hukumar zaben Najeriya, James Faleke na ci gaba da shirye-shiryen yadda zai ci gaba da shari'ar neman a rantsar da shi a matsayin gwamnan jihar Kogi. Masana shari'a irin su barista Aliyu Abdullahi na da wannan ra'ayi. A idan doka akwai mataimaki. Mataimakin nan kuma shi ne don Falaki. Idan koda ya ce baya yi na gaya ma doka ba za ta gane wannan ba. Saboda ba za a iya sake shi ba shi ne matsalan. In ya ce baya yi ya za a yi yana so zai jawo wa gaba ɗaya jam'iyyar ke asarar gaba ɗaya kujeru kenan. Barista mai nasara Kogo Ibrahim ya ce a yi taka tsantsan. Iyaka idan ta yi zafi ta yi zafi ta abin da za ta yi shine ta soke takarar APC gaba daya jam'iyya mafi rinjaye a ƙuri'u wadda take da halassaccen takara wato PDP nan a ba ta shi zaɓe saboda ba yanda za a iya cewa shi ɗan takara ne har yanzu an duba a rakod dasu babu inda ya cika fom a matsayin shi ɗan takara ne na wannan jam'iyya a jihar Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria. kuma da la'agai da Hassan mai na kaina amana afuwa ba Mustapha Nasiru ba tsari ba ne. To a jihar Taraba ga gamayyar jam'iyyun adawa sun koka da wani gwanjan kayayyaki da gwamnatin jihar ta yi inda suke korafin cewa ba a bi ka'idojin da suka kamata ba wajen yin gwanjan. Sai dai gwamnatin jihar na ci gaba da musanta wannan zargi ga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da karin bayani. yanzu haka haɗaka jami'in adawa a jihar taraba sun bi sahun wasu kungiyoyi da ke yin tir da kuma allah wadai game da matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka na yin gwanjon wasu kadarorin gwamnatin jihar da suka hada da motoci hadakar jam'in sun makira wani taron manema labarai a nan jalin gwafa da jiha inda ma suka yi zargin cewa da wata manufa ne aka gwanjatar da kayakin lamarin da ko suka ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa jam'in suka ce sai da wannan kayaki musamman ma a wannan lokaci da gwamnan jihar ke garzayawa kotu domin kalubalanta soke sa da kotun zabe ta yi to fa lalle ko akwai abin dubawa da farko dai ga ta bakin sakataren hadakar jam'iyyun mr charles buki wanda ma ya taba takar kujerar gwamna a jihar gaskiya actioning na kayayyakin na gwamnati na jama'a za a ce gaskiya ba mu ji ta da dadi ba saboda a madadin ma yan adawa idan za ka dauki kayan jama'a ka auction nasu ko ka adadi kana gwamnati ka tabbatar cewa first kai da na auctioning din ma an bi shi an tabbata an yi babban sanarwa wa eh, eh, mutanen taraba talokoki wanda za a baiwa wanda zai bawa kowa dama ya participate ni auction din ya zama very free wanda yake a bayane wanda kuma kowa yana da right ya zo a publicly a bude haka ya shiga cikin auction nan ya siya abinda idan har auctioneer din ya yarda ya tabbatar shi ya siya ba wai yan baya ba wanda za a kamar motocin nan kamar misali eh, guest houses Gaban kuma misali ko kwa jirgin sama da sauransu kaya dai wanda suna nan masu dimbin kuɗi da yawa Ka kagan fesh za ka nuna dalili me yasa za yi auction wayannan kaya kamun ma a je auction din sana yaya za yi a yi auction nan sana kuma ina ne aka samu dalilai da wayannan kayan suke suna a cikin ajiye aina sannan kuma a tabbatar bayan an sayar ina ne kudaden da za su taho za a biya su cikin treasury ne na jiha sannan in aka collecting kudin ma me za a yi da shi shi ma da yake karin haske wani kusa a hadakar jam'in adawan ta cnpp ya ce yanzu haka ma suna hada hancin kayakin da aka gwanjatar ne domin daukar mataki a raji gambo usman dan takarar gwamnan jami'a udp kuma state chairman na udp a jihar taraba wato cefanar da kayaki da aka yi na gwamnatin jihar taraba gaskiya ba mu ji daɗin shi ba abinda na duba na shimfiɗa a tunani na shine gwamnatin tana kokarin shudewa ne take kokari ta tattare dukiyan jama'a ta wawashe ta sa shi cikin asusunsu domin amfanin kansu ina ganin shine kawai dalilin wannan option muna nan muna bincike mun sa binciken mu a kasa nan ba tare da bata lokaci ba jama'a za su ci abun da yake gaban mu to sai dai kuma a martanin da ya maida game da korafin da jama'a ke yi a yanzu gwamnan jihar taraban architect dare disan isiyaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa a alhaji abubakar bawa cewa ya ma ba haka zancen yake ba a to dai mun san an yi bisa ka'ida kuma ba yanzu ne aka fara process na batu auction ba batun auction nan an fara process na shi ya kai shekara hudu ana kan process kuma auctioneers registered auctioneers su suke suka zo suka yi bidin aka ba su option, wasu sun fi so a bar kayan a yi ta sata su kamar yadda ake yi da ba su da kayan ba su da wani amfani a wurin gwamnati so gwamnati ta bi ka'ida kuma ana option na kaya ibrahim aziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya kamar da a da ibrahim abdulaziz ciwo wanda ya addabi kasashe kamar Guinea Conakry, Liberia da Sierra Leone wanda ake kira Ebola. Yaran da ya shaha yau an wayi garin waɗansu yara da ma abun ya shahe su akan ma Allah ya ba su lahiya sun warke. To waɗannan sai an ka ware su mutane suna nuna musu bambanci. To muna son mu ga cewa wani irin matakai kamata mu a ce a ganin mu na kungiyoyi masu kare hakkin yara muka ɗauki matakai na jan hankalin gwamnatocinmu kuma na ganin cewa mun kare su sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin ƙarin bayani game da irin matsalolin da yara ke fuskanta a wasu ƙasashen yammacin afirka amma yanzu bari mu je jamhuriyar nijar inda aka gudanar da wani taro na baiwa 'yan siyasar ƙasar horo kan ka'idojin tsayawa takarar zaɓe wannan taro dai ya kasance rigakafi ne ga irin ɗimbin matsalolin da aka fuskanta a zaɓukan da suka gabata daga birnin yamai ga rahoton da yusuf abdullahi ya aiko mana wannan taron na haɗin gwiwa tsakanin hukumar raya demokradiyya ndi da hukumar zaɓe mai zaman kanta seni tare da samun tallafin ƙungiyar ƙasar amurka ta usaid na horar da 'yan siyasa ne kan yadda za su aje takardunsu na takara a zaɓukan shekarar shida ba tare da samun kuskure ba kamar yadda maryamu katambe mataimakiyar shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta seni ta biyu ta yi mana ƙarin bayani can gami da an kai zaɓe da 'yan siyasa an siyasa da yawa an takardun nan da sun shirya an zubar da su eh, akwai kandida da yawa da ba su yi ba to wannan gudun wannan ne sini ta yi shi yasa yanzu ta yi kiran ndi mun ka gama eh, mu saboda a yi ma 'yan siyasa horo saboda wannan asha da an kai eh, shekara biyu da goma saboda ka a sake yin shi duk wanda yake so ya takara ya san takardun da ake iya sa don ka a zubar da takardun nashi a nasa bangare shugaban hukumar raya demokradiyya ndi jan nicobal overbeck a cikin jawabinsa ya bayyana irin nauyin da ya rataya a wuyan kowane bangare na ganin cewa an shirya zaɓuka na gari a cikin shekarar ta 2016 a jamhuriyar ta niger ce n'est pas seulement la tâche du gouvernement ou de ya ce ba wai gwamnati ko hukumar zaɓe mai zaman kanta seni kawai ne nauyi ya rataya a su ba na ganin an shirya zaɓuka na gari ko su ma 'yan siyasa ya kasance ɓangaren masu mulki ne ko adawa ko kuma 'yan ba mu akwai wani babban nauyi da ya rataya a su na ganin an shirya zaɓuka na gari don haka yana da matukar muhimmanci 'yan siyasa su samu horo kan ka'idodin tafiyar da mulkin demokradiyya wannan shine gurin da taron yake son ya cimma cet atelier sert à exactement cet objectif to koya 'yan siyasar ke kallon wannan taron abdu mamman yarima yana ɗaya daga cikin 'yan siyasar da ke halartar taron mutane sun shi suna neman wannan abu yau allah ubangiji ya sa sini ta yi tunani ta kawo wannan wannan taro na fa'intarwa wannan taro na mutane su gane da manihal ajiya takardu manihal doka da za ta tafi na ajiyewa takardu na tafiya daga zaɓe. to sai dai abin la'akari a wannan taron shine karamcin mata da aka gani al'amarin da ya kai ga maryama katambe wacce take wakiltar mata a taron ta yi tsokaci a kai abin da ya sa dai ku ne maza ne muna ma kiran maza 'yan siyasa eh, muna kiran 'yan siyasa duka gaba daya saboda su yi wannan nazari tunda muna kai kara tunda dai in kota mu bai cika ba dole ne mu mata ba mu yarda a yi wangare rajejeniya da kuke ce a yi shi ba da mu ba tunda mu ma yanzu mun tashi tsayin daka kenan duk inda mace take ita ma su ma mata kasu yarda a maida su baya zaɓukan da suka gabata na shekarar 2010 kotun tsarin mulkin wannan lokaci ta yi watsi da takardun 'yan takara da dama saboda rashin cika ƙa'idodi yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar niger kuma da Allah sai a gaida waɗannan mawaƙa a jamhuriyar Nijar. Masu haro sai ku mana haƙuri domin ba za mu samu daman kawo muku shirin tsaka mai wuya ba saboda wasu matsaloli da muka fuskanta. Amma a madadin shirin abokin aiki na Sahabo Imam Aliyu ya zanta da Farfesa Buben na Maiwa kan zaɓukan da ke tunkarar jamhuriyar ta Nijar a shekara mai zuwa inda ya fara da wannan tambaya. a farfesa bu ina ganin cewa kaga yadda tsare-tsaren harkar siyasa take waɗanne jam'iyyu ne ake gani suke za su yi tasiri a yadda kake auna siyasa take tafiya waɗanne jam'iyyu ne za su yi tasiri a zaɓe mai zuwa idan aka tsaya aka yi nazari wannan jam'iyya ta pnds tarayya ita ma za ta samu kama eh, tsaka. Eh, akwai da nasara akwai eh, modern Falumana, Eh, Hamma Amadu. Takan yiwa idan CDS eh, ta Muhammad Usman, bangaren Muhammad Usman fa, saboda ita ma ta baraka. Eh. To akwai kuma sabbin jam'iyoyi da an nan ga tsirowa. Kamar yanzu in zana muku wani da ake cewa MPN kishin kasar wannan shi kuma yana cikin jam'iyoyi waɗanda kenan suna yunkurwa kuma matasa na ƙasar Nijar da mata na ƙasar Nijar sun baiwa wannan jam'iyyar siyasa wato goyon baya sosai sosai kamar yadda ba a zato. saboda mutane ba sa so a faɗi amma akwai kuma waɗansu jam'iyyoyin siyasa waɗanda da an san da su da yanzu kawai suna nan suna suna ja da baya sosai sosai kamar da ba a zato kamar wato cewa da rashin sa ɗan takara shi yana sa suna ja da baya har ma mutane suna watsi suna koma au su koma tarayya au su koma nasara au su koma lumana au kuma su koma kishin ƙasa amma akwai wa'ansu su kuma eh, na sabbi ne in suka hada wuri guda za su samu su yi tasiri a cikin amma dai ga yanzu ga fitin da nake ana iya tsaya kamar jam'iyyar siyasa biyar ko shidda wa'anda su dai za su taka rawa a zo a gani cikin wannan zaben da za a yi saboda haka nake ce muku ba ta yiwuwa a ce wani cikin su ya tashi ya wuce sun zagaye na farko in ma in ma mutum ta samu ka wuce zagaye na farko a da iko ta ƙasar Nijar ba kai take ba ta tsoron na abin da ake ce ma semi presidential wato in ba ka da rinjaye a majalisar dokoki ba ka samu gwamnati ba ban kogai da za a yi ba a ce jam'iyyar siyasa guda a samu rinjaye a majalisar dokoki tun ba da ya zama to wanda take iya kulla kawancar sun ba su suna na suna ja da baya ne kawai ba ci gaba ba suke amma waɗanda suke adawa yau su kuma sai ci gaba suke yi da mamadu bai samu haka na shi da ya zama to yana da daraja kwarai a cikin eh, eh, zuciyar al'umma kasar Nijar kuma mutum ne wanda ya zama to suna kan shi bai wuce zagaye na farko ba bai samu rinjaye shi kadai ba a majalisar dokoki sanantana wanda bai kai gare shi hakan ga kuma jam'iyyar siyasa wadda bata kai da tasu karfi ba a tunawa da cewa cikin irin halin da israel ta zo cikin iko sai da aka ce akwai kama eh, list list wato cewa da Eh, listan eh, takarar majalisar dokoki wa'anda aka hana su yin takara sa'annan ne suka musu suka wuce gaba to da ganin gaba ya tsammanin musu wa'annan jam'iyyoyin siyasa za su irin kuskuren da za a ta a soke musu wannan listan nasu wato ta cewa da ba su samu su yi takara jiha kaza jiha kaza Um, Farfesa Boye na Maiwa mm, a ƙasashe kowane wurin akwai wani abu na al'adar siyasa su wani abu dai da ke mai da hannun agogo baya. misali wurare kamar su najeriya za ka samu batun addini ko kabilanci yana tasiri a harkar siyasa ku kuma jamhuriyar nijar me ke tasiri ne na mai da hannun agogo baya a al'amuran siyasar ku ba wani abu abin da yake mai da inda jamhuriyar nijar ke kaga zancen addini bai taso ba a nijar ina ganin cewa kashi 99 bisa ɗari kowa musulmi ne Hmm. to kenan yanayin addini zai bata so ba babu yaki na addini tsakanin eh, yan Nijar. Hmm. Eh, yanzu mun samu kamar ababe da yawa ba saka ka zo ka shiga an cuɗaye juna ta fannin kabilu nake magana fa eh. an cuɗaye juna karni da karni shekaru ɗaruruwa ɗaruruwa an cuɗaye juna kowa yana buƙatar wani hmm. wannan kuma ta wajen nan ba ta ba eh. abu guda yake kawo mai da hannu agogo baya a niger idan ya zamanto maɗintancin da an kasa gaba bayya adalci rashin adalci duk shi yake kawo irin wannan abu bugu da ƙari in ta ka tsaya ka diba ni yasa mutane aka yi Allah wadda da abin da tsohon shugaban kasa canji har ta kajuyin milki saboda wa'adin da 'yan kasa suka bashi da su ya kai sai ya ki sauka to wannan har mutane wa'anda suke baya gare shi wa'anda suke kamnar shi sai suka sama bayyana cizanci ba bisa kan haka hmm. wato kuma akwai kamar rubuta ciki da dukiyar jama'a wato ka zo kai ne shekaran ji an san ka ba ka da komi lalle ba hana ka ba in an saka wani mukami a ci gaba tun da kowa ka ba wani mukami yana ci gaba ko ba gaskiya ba amma ba da dukiyar jama'a ba ko ba ba da dukiyar jama'a ba ita kuma jiya an san ka an san wata rana ko esansu eh, eh, na na motarka wato mai na motarka sai ka tambaya ya ce a sa masa yanzu sai a zo a ganta da gidan sama kai ne da mata saba'in a yahe ne da wannan magana da na yi na kara ne <laughs> kai ne da mata kaza kai ne da kuɗi kaza kai ne zuwa wuri kaza kai ne kana zuwa kana da gaban mutane kamar cewa da wannan dukiyar kaya gadon ta ne alhali ba ka gade ta ko ina ba kowa ya san da inda ka je ka ɗauko ta to wannan mutane suna ganin haka tun ba da ya zaman to kamar akwai mutane masu zaman kashe wando ba hmm. suna ganin cewa da dukiyar ce aka rubuta ciki da ita inda aka zuba ta cikin ƙasar aka yi kamar ko ma in ka satan ma ka buɗe wani kamfani a ƙasar Nijar inda za ka samu mutane da za ka ɗauka su shiga aiki ko da ma magoya bayan jam'iyyar siyasa ne sa su shiga aiki amma wasu suna zaman kashe wando sun sai je kuna tare da su kuna zaman kashe wando yau sai ya ganka kai ne cikin air condition kai ne cikin mercedes kai ne cikin abin nan kai ne eh, eh, dubai kai ne washington kai ne london to ka gani wanne yake sun mutum a rinka allah wadda da irin abin da ko yau shi ne muke gani ga wa'annan ma'aikata. farfesa bube na maiwa kenan a jamhuriyar nijar to domin jin cikakken hira sai ku saurari shirin demokradiyya a yau na wannan mako tare da sahaba imam aliyu wanda zai dubi kan zaben na jamhuriyar nijar da ke tafe yanzu karfe goma sha biyu na dare da minti kusan ashirin da wato bakwai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kafin mu karkare shirin ga wannan sanarwar Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murna fara yada labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. sashin Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To da fatan za ku kasance tare da mu yanzu ga sahaba Imam Aliyu ya dawo da labarai rundunar sojin amurka jiya litinin ta ce farmakin da ta kai a baya bayan nan sun halaka shugabannin mayakan sa kai biyu a afirka kakakin ma'aikatar tsaron ta amurka da ake kira pentagon captain jeff davis ya ji harin da amurka ta kai ranar biyu ga watan nan a somalia ta samu nasarar kashe abdulrahman sandere wani babba a rukunin shugabannin alshabab. shi da wasu mukarrabansa biyu ha kuma harin da amurka ta kai a libya ta kashe wani kusa na jam'iyyar isis hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta ce hukumomi sun hakikanci cewa mata da miji sayid faruk da tashwin malik waɗanda ake zargi da harin da aka kai a garin san banadino da ke jihar california makon jiya sun jima da bauɗewa kuma akwai shaidar sun jima sun jima suna kitsa wannan hari da suka kai david bodich ne mataimakin daraktan fbi mai kula da yadda da ke los angeles ya ga manema labarai litinin cewa maharan sun yi gwajin harbe-harbe kwanaki kamin su kai harin na makon jiya masu haro abin da suka kenan a cikin shirin namun wannan lokaci sai kuma an jima kaɗan za mu sake dawo a shirinmu na hantsi da izinin allah amma kafin nan bari amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga alhaji ahmad tijjani muhammad azare wato tsohon manajan shirye-shirye a brc bauchi dangane da rasuwar mai ɗakin sa asma'u da fatan allah ya jikanta ya kuma mata rahama yanzu a madadin sahaba imam aliyu da chubahiro diodine sai kuma injiniyanmu wato daryl smith muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.